Mama, salatul fati hmm. kamar yaya ai salatul fati hmm. salatul fati salati ne na manzan Allah kamar yaya wai menene salati hmm. salatin nan fa kai bawa roko kake yi ka ce Allah kai wa annabi salati ba fa mu ne muke salatin ba cewa za ka Allah kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka yi wa annabi ibrahim salati mm. shi ne fa mm-hmm. to salatin ibrahimiyya kenan mm. shi kuma salatar fati shine Allah ka yi wa annabi salati gwargwadon girman man. To ma saurare kada dai ku sha'afa kuna tare da mu a cikin wannan shiri na kyakkyawar hanya. <coughs> tare da malamin namu malam Hafiz Muhammad Shuwaki sunana Muhammad ai Muhammad a soke lefe wadda nake jin kala shirin a daidai wannan lokaci. gafata malam. Na'am. mun yi bayanai akan ɗariƙan nan da zuwanta da kuma yadda ake ciki a yau mm. shin wani irin tanade-tanade wannan ɗariƙa ta yi wadda duk ike cikinta sai ya bi waɗannan zai zama cikakken ɗan ɗariƙa أعوذ بالله من الشيطان wa بسم ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa محمد وعلى آله wa حق da da العظيم yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu akwai abubuwa da dama mm. wato da ya kamata ga muridi mm. ya sani kuma ya kula da su ya aikata su in yana so ya shiga ɗarikar tijjaniya ko kuma yana cikin ɗarikar tijjaniya mm. akwai sharuɗa da sai an haɗa su sannan muƙaddami zai iya ba da izinin ɗarikar tijjaniya ba a wajen kowa za a je a karɓi ɗarikar tijjaniya ba duba da yanayin yadda abubuwa su muke ganin su ba daidai ba yanzu mm. to amma a dunkule mm. ɗarikar tijjaniya ta sheikh ahmad tijjani mm. babu abin da take so ga ta illa ya zamto ba wato ba bawa ba uh, uh, uh, ga ma'abocin cikinta mm. illa ya zamto baya aikata zunubi illa ya zamto ke ƙasar zuciya ba shi da ita illa ya zamto imaninsa kullum yana ƙaruwa mm. illa ya zamto yana son Allah yana bautar Allah don soyayya ba bautar Allah don tsoron wuta ba mm-hmm. ka san akwai wanda kawai shi kawai saboda an tarsasa shi an ce in ba kai sallah ba eh. sai an mun hukunta ka dan wannan kawai yake hmm. to a dan ɗarika tijjaniya ana son ya rika yin sallan ne saboda Allah ya cancanta a yi masa sallah hmm. ko da Allah bai ce a yi mai sallah ba ya zama kai ka ce to ai Allah sa ta cancanta masa bare kuma ya sa a yi hmm. to kaga waɗannan duk mutumin da ya bi hanyar su ya bi wannan kyakkyawar hanya mm. to zai sadu zuwa ga abin bukatarsa shine igamu da Allah lafiya gaskiya ne eh. to gafata malam kenan yanzu duk wadda izo ko musulunta zai aka ce wajen wadda ije zai musulunta yana cikin ɗariƙar tijjaniya yana da kyau kenan in zana masa waɗannan abubuwan ba saɓanin san rai ko wani abu don ya zama mabiyi a gare shi ba Eh, <clears throat> ɗarika ɗin wanda bai sabon shiga musulunci mm. abin da ya kamata a koyawa shi wannan sabon shiga musulunci mm. a nuna masa abin da ya shafi wajibi wajibi mm. menene wajibi wato sallah ya yi azumi a ramadan ya je haji idan da iko mm. ya ba da zakka mai kudi ne shi mm-hmm. a koya masa farillan alwala abin duk irin waɗannan shi ya fi cancanta a matakin farko domin ita ɗarika tijjaniya ai mm. ba a son a bawa wanda ba mai ilimi ba dole sai ka yi ilimi tsatsir mm. sannan ma za a baka ɗarika tijjaniya ita kuma ɗarika tijjaniya abu ne na mustahabi kawai kaya ne da kake so ka tara akawun ɗin lada na lahira. Hmm. Ya zama in ka je lahira kana da wasu kayayyaki na sunnoni na ibadoji hmm. wanda ba na dole bane ba. Hmm. Ba cewa aka yi dole sai kuma ko baka yi tijjaniya ba za ka shiga aljanna. Ko baka yi kadiriya ba za ka shiga aljanna in kai abubuwan da ya kamata. Sai dai kuma wasu falaloli da wasu ayyukan gwagwagwagwagwagwa na lada da ka rasa. Na fahimta. Eh, to kaga yanzu sai mu ga mu ɗauki yaya za a yi mutum ya zama ya aikata abubuwan da zunubansa za su kankare. Hakan, hakan. Dauda ta mana yawa. Mm. Ya za a yi ka kankare zunubi mm. ya kai ɗan uwa dan ɗarikar Tijjaniya. Mm. To, ɗarikar Tijjaniya ta zana wani constitution. Wato kundin tsari kenan. Kundin tsari da ya kamata duk ɗanta ya biyayya ya umarni ga wannan wato wato kundin tsari mm. nata wanda ga su ina faɗa mhm. ɗazin mun fara cewa wadumu ala muhaffiratil jara'imi mm. ɗan ɗariƙa ka dawwama a cikin aikata duk abin da zai kankare ma zunubi hakan wa adamu hanaf'an mafi amfanin abin da zai kankare ma zunubi salatul faridati shine yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa annabi salati zunubi zai ta kan, Allah zai ta kankare ma zunubi mm. salatin kuma mun faɗa shehu Ibrahim al-Inyas mm. yace wassalatu ala nabi bi ayyi sigatin mm. yi wa annabi salatin ta kowace irin siga mm-hmm. amma wato wa afdalu wa afdaluhu salatul fati mm. abinda aka fi son yi kai wa annabi da kai salatin nan da salatul fatihi kamar yaya ai salatul fatihi mm. salatul fatihi salati ne na manzon Allah sallallahu alaihi kamar yaya wai menene salati mm. salatin nan fa kai bawa roko kake yi mm. ka ce Allah kai wa annabi salati ba fa mu ne muke salatin ba cewa za ka yi Allah kai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka yi wa annabi Ibrahim salati shi ne fa mm-hmm. to salatin ibrahimiya kenan shi kuma salatul fati shine Allah ka yi wa annabi salati gwargwadon girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine to shi sa aka ce salatul fati fi. Mm. ka yi a wajen kankar zunubin mm. tare da kuma salatin ibrahimiyya ya fi daraja mm. ya fi kima ya fi martaba shi salatu ibrahimiya mm. saboda daga bakin annabi ya fito sallallahu alaihi ya fito daga bakin annabi ko ya fi duk wani abu wanda zai zo a har hada a mm. jona ko ko mm. za a ganshi a mafarki ko duka ruwayatan ya fi da ce an wato ko a manaman ko wani abu da ya kama da haka ina fata an fahimce gaskiya ne yau wato tawadu na manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce ai masa salati kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim salati wasu kuma suke cewa to tunda annabi ya ce ai masa salati kamar yadda ake wa annabi Ibrahim mm. to annabi Ibrahim ai yana da kima mm. to manzon Allah ma yana da kima mm. to mu ce Allah ya wa manzon Allah salati gwargwadon girman manzon Allah da sallallahu alaihi sallam eh in mun ce gwargwadon girman annabi Ibrahim sai kuma da mu ce gwargwadon girman manzon Allah sallallahu alaihi sallam to wannan shine ya kamata duk dan dariƙa ya kama yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi salati ga annabi mm. yana kankare zunubai mm.